Amanar so, amanar wannan imi? Saurayinta na ƙauyenmu. Kin gani ko? Ki gaya min da me yafi ni? Ki kalle ni, menene ma na rasa? Ni ɗan gata ne gaba da banan fa gidanmu ne laure. Amma wane ne shi da ta fifita shi a kaina? Shi so yana kama da ciwo. Shi kasa lokaci ɗaya ne, amma ba ta sai a hankali. da haka bani da yakini lokacin da wannan taba zai ba cikin zuciyata ya yanzu ne ban maka ba ba sa ka iya rayuwa da ni ba duk da abubuwan da ka gaya mu mai rodi rodi mai zane amanar da ka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 barka Gashi kuma kin sa yau din ma dai bai zo ba. <laughs> Lafiya lau. A tashi lafiya? Lafiya lau. Yau mafa na zo, ka san an ce da safe ake kama fara. Dama nan na kira ne ina so ka gaya min, a wani ofis ne zai bude min zauna. To gaskiya yau ma dai gashi kin sake tare tsini domin gaskiya ba zan shiga ofis din ba yanzu. Ban gane ba. Yau ma kana so ka ce min ba zan ganka ba? hajiya samira akwai yiwuwar gaba ɗaya ba zan shigo ba saboda yanzu haka na shirya zan yi tafiya kuma watakila lokacin da zan dawo ba lalle in samu damar ta zan iya shiga ofis ba zan yi dawa a gaji ko dai ni ce nake hana ka zuwa ofis din ita tafiya idan kai ne kake da ita amma idan ka tafi ita ce take da kai ta fi gaban da tabbas ta fi ki hakuri amma dai ka san nema da business din na zo ko ba kawai haka zan ringa zuriya zuwa ofis ka kawai haka just like that ba. Ki haƙuri. Okay. Ba matsala. San da wani time. Shi kenan na gode. Assalamu alaikum. To wai kai na ga ka sa ni gaba kana tukun dona lafiya? Haƙuri za a yi Dan ba ni da karzo man ba. Kin ga tafiya ta. ciki yaro bai sani ba ne Amanar so akan damka ga wanda ya laminta rayuwa danginta dariya daban haushi. so. Ah. Assalamu alaikum. Amincin Allah tabbata a gare ka. Amin ya da alamin. Barka da safiya. Da fatan ka tashi lafiya. Harshe ke fitar zance. Tuna gode. Na kira ka ne domin in fara amfana da barka da safiya kafin ka tafi wurin aiki. amma duk Allah ina so in tana miki wani abu shi lokaci yana da matukar muhimmanci a rayuwa ya kamata a ce a ringa barin komai a mahallinsa yanzu ba lokacin jin waɗannan maganganun ba ne akalla idan kika yi lissafi za ki ga cewa wannan ma kasuwanci ne saboda hanya ce da ake son a rayu sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan lokaci ne na dukkanin namiji mai sana'a ya tafi gurin sana'a sai ci gaba da harkar kasuwancinsa da haka a bar wannan lokacin a bar wa masu lokacin lokacinsu ko ba za ka furta ba kuwa ma ya can a hankali shi abin da yake laure laure fito mana ana nan ana da datsawa kare ciyawa ko anti maimakon da Allah ki dinga ƙarfafa min gwiwa sai kuma kawai ki dinga sa gwiwa da yana sanyi

Allahu akbar sannan haɗin ku da hanya alhaji ina mota ne kun biyo ta cikin eh, dawa haka eh abin da ya faru mun taho sai muka ga da an yi shuka gurin gaskiya na kasa ganewa kuma ina tsoron kada mu ba a tattake mutane amfanin gona shi sa sai na ce to kawai ina ganin mu bar motar a can ita tare ko mu mu samu mu karasa gida kun je kun dan kun du kun karasa kun du malam iron ne a zo mu kenan wani abu ne faru ne ai malam iron ai an yi watanni a kwanci ba lafiya subhanallah to to ba mu je ba dai gaskiya eh, yanzu zuwan mu kenan to to to ku da zuwa akwai kuma sako da na tafi muku da shi da shi malam iran da kai da dan uwan ku da na taba ganin ku da shi to to to malam shehu ko malam shehu eh to akwai sako ne na kaya suna cikin mota ko za mu je mu fara dakuwa ko kuma mu fara zuwa mu ga malam iran Allah saka a an muka je ka dako din eh. sai mu je mu abin din sosai a duba sosai to kenan yawa laure ya dai me faru Wallahi ni rana damuna take. To Laure tun da kin zo gida a ƙarasa gida mana. Baba ina ne hanyar gidan ma? Ina ne hanyar kin ci gidan ku kenan? Ke da mahaifar ta ki ce ina ne hanyar gidan? Ki manta hanyar gidan naku? Ai za ta iya mantawa tunda ga gashi an yi shuka yanayi da ya ci canja. To Alhaji a gonakan gaba ɗaya gonakan karkarar nan ina ne Laure bata taka bata taka ta je kala ba. amma ta ce gidan gidan mahaifin na ce ta manta Laura ai ya binni wallahi <laughs> ba zan mamaki ba ai ya binni ai dole ta manta saboda ka ga gagarin da yi shuka eh gaskiya ne eh, gaskiya ne to kin kin kin abu Allah sarki ba haifaffe ga hanya nan ga hanya nan daga kin ba haka sai ki kwana Allah sarki laure Allah sarki laure laure mutanen binni dan Alhaji Ali Allah ji Allah. jaru jarutawa kai jaru kin san wani abu kuwa wallahi ni yanzu gani nake yi duk duniya babu wanda ya kai ni dace da masoyiya saboda ni saboda abubuwa da yawa jaru kakki manta fa yanzu wurin aiki kika zo kika same ni kuma duk da kika zo ina aiki in kika zo wurin aikin nan har in tashi wallahi ko gajiya ba na ji yadda kika san ma ban yi aiki ba ba <laughs> jaru, ai ke ɗaya ce, daga ke kuma babu ƙari, ke ce ɗaya tamkar da dubu jaru ta jibo, jibo na jaru. <laughs> Amma fa akwai matsala. Ta mai jaru? Akan auren Zulaiha da Ilu. Anya ku abun nan zai yi? Gaskiya kam. Magana ki gaskiya ce jaru. Domin ko kin san duffa a ganina in dai malam Iro ya samu lafiya ya warke to wallahi tallahi ba zai taɓa yadda ya wa Zulaiha Ilu ba. Sabida baya son shi ni wannan rashin kauna ban san me dalili Kwarai kuwa, tabbas don ya dage lallai lallai sai dai Zulaiha ta tafi birni. Duk da ba shi da lafiya yana kwance kuma tana kokarin kulawa da shi amma ya ce lallai sai ta tafi birni. Shi kuma gashi nan ba shi da lafiya. Kwarai kuwa, kin san menene wai dalili? Ba fa don komai ba ne fa ya dage sai ta koma birnin ba a wannan lokacin. Kawai shi dai burinsa ita Zulaiha ta yi nisa da ilu. ni kuma wallahi sanin kankin kaina ne cewar in ana zuwa bangon duniya zulaiha in ta je to wallahi ilisu ya bi ta saboda wannan mayataccen san da yake mata Aiko dai lalle sai ya bi ta to kin gani kawai kai zulaiha ilu to da mu bi su da addu'a kawai Allah tabbatar mana da alkhairi jaru jarutawa Mu je karata ne mu tafi gida. Shi ne tunda na gama aiki ne, ai sai mu tafi ko? Jarutawa. Alhamdulillahi, alhamdulillahi, alhamdulillahi Allah na gode maka. Ni dai tunda Allah ya sa kin dawo shikenan. Dama yarinyar nan zaki dawo garin nan? Ashe kina nan da ranki. Kin ji wani farin ciki da nake yi? Ai tunda aka ce min kina gidan Alhaji Alin nan. Kullum ba kuna iya bacci. Ko an ce mu faɗan yankan kai ne. Wallahi kullum zuciya tarukan uku take yi da tunanin ki nake kwana da tunanin ki nake tashi tunani na ma ai ne ya gama da linki ashe kina nan to alhamdulillah ni na gode wa Allah amma ban ji daɗin wannan maganganun da ake faɗa akan Alhaji Yaya ba da a ce an zauna da shi an san waye shi an fahimce shi ba za a dinga mai wannan zaton ba wallahi eh, ke kin zauna da shi ko mu ba mu san shi ba to mu dai haka aka ce mana haka yake yi kuma yanzu tunda Allah ya saki hakan bata samu akan ki ba alhamdulillah. alhamdulillahi mun gode wa Allah wallahi mun gode wa Allah tunda kin da ke dai bai samu ya yanke miki kan naki ba shikenan ai to ai wallahi ba zan zauna ba ai yanzu ba za ku iya daukan nauyi na ba ki dubi yanda rayuwata ta koma na saba kwana a guri mai kyau in ci mai kyau in sha mai kyau sannan a ce wani zan zauna a nan wallahi ba zan zauna ba yanzu matar sasa na aka yanzu wallahi da ba zan zo ba a lallai mm, birni ba mm, haka gaskiya birni ta yi daɗi